sallar idi wadda ainihin muke yi da ainihin wato sallar juma'a wadda muke yi da kuma irin yadda ainihin wato aka juye ake son a amfani da wannan a mayar da abin faɗan kabilanci amma da sunan ainihin wato addinin musulunci muna waɗannan bayanai ne a yau daren talata wanda ya daidai da wato daren bakwai ga watan Ramadanu hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin wanda ya daidai da sha uku ga watan Disamba 1999 mun kawo dalilai cikin ainihin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ayyuka na manya-manyan sahabbai daga cikin ainihin littattafan Bukhari da Muslim da Tirmidhi da Ibn Abi Shaiba da Baihaqi da makamantansu duk waɗannan bayanai mun yi su ne daga cikin littafin al batun Nafi'a an as'ilati lajnati masjidil jami'a game da hukunce-hukuncen sallar juma'a to muna cikin bayanai sai muka tabbatar da cewa ai ita sallar juma'an nan ana iya yin ta da hantsi kamar sanda ake sallar idi ana iya yin ta bayan wannan lokacin kamar karfe goma zuwa karfe sha ɗaya zuwa sha biyu ana kuma iya yin ta kamar karfe ɗaya zuwa karfe biyu daidai lokacin azahar da muka kawo sai muka ce ba kan mu farau ba manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun yi kuma shehu Usman ya ce duk abin da ya zo cikin hadisin manzon Allah ya zama shari'a dukkan musulmi ya bi to duk da haka dai fa sai muka ce kaji ga wasu hujjojin da ke nuna maka a makka ma ana yi a ka'aba sai muka kawo maka wannan sharhin sunan tirmidhi cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da ɗari uku da saba'in da takwas gashi wannan malami ya ce wa fi mazhabi ahmada fi zalika ta ne akwai zantuttuka guda biyu a cikin mazhabin imamu ahmad game da sallar juma'a a daidai lokacin da rana ba ta zawali ba ihdahuma anna waqtaha waqtul idi ɗaya daga cikin zantukan shine sallar idi kamar yadda ake iya yin ta daidai da hantsi to ana iya yin sallar juma'a daidai wannan lokacin wasaniya annahu tajuzu salatuha qabla salati eh, qabla zawali fi sa'ati al-khamisa aw as-sadisa suka ce kuma har wa yau za a iya yin ta ainihin wato kafin dai rana ta zawali a bisa agogo na masu ilimin hisabi na masu ilimin lokaci suka ce sa'a ta biyar ko ta shida ita ce gwargwadon karfe goma na safe ko sha ɗaya za a iya yin ta masu wannan magana ta biyu suka ce wala ta juzu qabla zalika bai halatta a yi ta ba kafin wannan lokacin to kaga mu sai mu ce anan su wannan maganar da suka yi ta ƙarshe sun yi kuskure tunda an samu manzon Allah yakan yi a farkon lokaci da hantsi yakan yi a tsakiyar lokaci yakan yi kuma a ainihin daidai lokacin azhar to bai halatta ka ware ɗaya daga ciki ka ce bai halatta ba sai ka ce a'a a rinka yi duk gaba ɗaya wannan shine at-tanawwu a cikin aiki da sunna in ka iya kira'o'i yau kai wannan gobe kai wannan salatin annabi in ka iya da yawa yau kai wannan gobe kai wannan Tahiya in ka iya da yawa yau kai wannan gobe kai wannan haka nau'ukan kiran sallah in ka iya yau kai wannan gobe kai wannan haka iqama in ka iya wannan gobe gobe jibi kai wannan nau'i nau'in duk abin da ya tabbata daga fiyayyen halitta ana neman ka da ka rinka raya shi kane kana juya shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai malam ce wa qad atala al-allamah mufiquddin ibn qudama ibn qudamata al-kalam fi zalika fil mughni ibn qudama ya tsawaita magana akan haka cikin littafin mughni juz'i na biyu shafi na 210 zuwa 212 sai ya ce wal hanabilatu yusallunaha qabla zawali fi ba'd ahyanihim mazhabin hanabila mutanen da ke kasar makka da madina da wasu kasashe bangarorin hijaz kasashen saudi arabia da sham da makamantansu sukan yi sallar juma'a wani lokacin kafin rana ta zawali sai shi wannan malami ya kawo maka cewa shi ya taɓa bin sallar juma'a ma a ka'aba da hantsi sai ya ce wa sallaina haka zalika inda al-ka'abati mukarrama ma al-malik Abdul Aziz ibn Saud fi sanati sab'in wa arba'ina wa wa alif hijriya yace ni Ahmad Muhammad Shakir da ke wannan rubuta wannan sharhi da bayani mun taɓa bin sallar idi a ka'aba mai girma sallar juma'a a ka'aba mai girma tare da sarki abdulaziz ɗan sa'ud baban su fahad kenan sarki abdulaziz ka ji ana fahadu dan abdulaziz fahadu dan abdulaziz to tare da mahaifin shi lokacin yana sarauta a hijira na da dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da bakwai wato daidai da 1926 yau kwatankwacin ka ce shekaru ainihin saba'in da uku kenan jama'a mun gane wannan da kyau ko sai yake cewa khalfa sadiqina a bayan wani abokinmu shine limamin al'allamati abi sam'i khatib al-haram al-makki shine ainihin limamin masallacin haramin makka sunan shi ainihin al'allamatu abu sam'i to jama'a kun ji a makka ma gashi ana yi to me yasa su ba a yaƙe su ba me yasa ba a kulla yaƙi da su ba gashi sarki abdul azizi ya bi sallar a ka'aba kuma ko ɓata ne ku ba da ansa in dai tsakaninku da Allah kuke jama'a mun fahimci wannan da kyau ku, to ku ji tsoron Allah sannan muka sake zuwa da littafin ar da Nadiyya sharhi na na addarar bahiya cikin juz'i na ɗaya, shi nan Nailul mun zo da littafai da dama jama'a amma yanzu saboda tambihi ne muke muku don wai ku ji da aka je gaban sarkin wai wace hujja aka kai to yaya aka yi zuwa gaban sarkin shine bayanin da zan yi muku ni dai dama bana nan na yi tafiya jiya na dawo daidai karfe takwas na dare na shigo garin nan da na shigo muka wuce tudun jikun za mu yi karatu bayan da muka taso daga tudun jikun na zo na zauna gida sai ga wani yaro mai suna Yusuf ɗan gidan sarkin maciya ne ko in ce mai anguwar maciya mai waka fi fahimta ya zo ya ce baban shi yana kira na ce to kiran nan idan official ne idan kira ne wanda yake a ka'idar mulki to a rubuto a takarda don haka ake ai yanzu ba mai anguwanci ake irin dukan kato na da ba a ce sarki na kiranka kawai takarda ake rubutowa don wannan ita ce ka'ida ka san wane ne ke neman ka me yasa yake neman ka daidai karfe kaza a ina kuma wacce rana ai kun yi boko mun yi boko ba arabiya kawai muka tsiya ba abin da ya kamata kenan dan haka ba za ku yi mana irin mulkin da kuka yi wa iyayenmu ba sai an tsaya an bi ka'idar ko kuka ce ka'ida sai an bi ko ku kuna jin yadda kuke keta dokar da kuka sa so kuke mu haɗu tare da ku mu keta wanwe sarki ya bi wanwe iya ya bi wanwe amma kai da ka bi wanwe sai ɗan sanda ka ga ya ina maka mazurai zaka hana mu aikin mu ne ka karya doka amma ku je ku gani su karya ta suke kullum da safe za su fita ofis ɗinsu su buwan way ɗinsu tafi inda suke aiki su doka ba ta aiki a kansu yaushe ne mutane za su mutunta dokar ba dole ne a ce za a yi musu kama karya don su bi dokar ba in kuka bi dokar Allah kuna inda kuke duk inda talaka yake zai bi dokar da za ku shi shi tunda ya san ba za ku ba shi dokar kama karya ba to can sai ga ainihin mai anguwa da kanshi ya taso wajen sha ɗaya da rabi na dare sai zo gidana a jiya ya taho tare da shi da ɗan uwan shi wanda yake shi ma mai anguwa ne suka zo muka gaisa ya ce iyan gari shi ya aiko shi wato hakimin sabon gari shi kuma hakimi ya ce sarki ya aiko shi cewa ana nema na da safe kamar karfe goma sha ɗaya wato safiyar yau kenan da ta wuce wadda ta daidai da ainihin shi daga azumin Ramadan din na hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin daidai sha uku din nan kenan ga wata yinin yau. Na ce to a kan me ya ce yadda ka tambaya sai da na tambaya don na san in na zo na gaya maka ƙarshen ta ka tambaye ni. Sun ce a kan sallar juma'a da kai kai da jama'ar ka karfe tara. na ce gaskiya ne amma ai tun a wurin wa'azin da muka gabatar a kan shari'ar musulunci da ƙiyayyar da 'yan shi'a suke nuna mata ai na sanar warewake a idan jama'a na ce ba zan zo ba ko an aiko ana kira ai ban ɓoye ba saboda haka ba zan ainihin samu zuwa ba idan dai akwai hukuma a garin nan da gaske to yadda aka samu wasu bayan Allah suka tafi wurin hukuma cewa sai ta bi kadin wannan ƙazafi wanda jarida yan shi'a ta rubuta hukumar zariya gaba ɗaya abin ya gagare ta tun daga masu mulkin gargajiya har masu mulkin siyasa tun daga sojoji har ss waɗanda suke masu bincike a sirrance har 'yan sanda har kowa suka nuna abin ya gagare su suka fitar da security report sai suka ce sun yi photo star na takardar sun ajiye za su zo su yi wa malam godiya da sarki ainihin da ciyaman na Zaria local government da kuma DPO na Zaria don saboda malam ya kwantar da hankalin jama'a ai a nan wurin nan na sanar cewa ba na son godiyar su kuma in suka zo zan wartake su daga kofar gidana su din ba su zo ba to shikenan can sai gari ya waye kafin nan da daddare sai shi mai anguwar muci ya garza ya je gaya wa mai gidan shi iyan sabon gari da ya je gaya mishi sai ya bugo mini waya ina zaune wajen karfe ɗaya na dare sai ya ce ya gaya wa ainihin iya iya ya ce zai isar da sako shi kenan. da gari ya waye ya ce ya sake yi mini waya ya ce iya ya isar da sako ya ce mishi sarki ya ce an ɗage wannan tattaunawa amma in an sa lokaci to za a sanar da mu na ce to ku dai kuka jiyo to aka samu wasu bayan Allah suka ce su za su tafi daga cikin ainihin jama'ata daga cikin ɗalibaina suka kwashi hujjoji to a nan ne sai na ce musu to ku tafi ku ɗin nan kun ishe su amma in har abu ya ƙure to ku zo ina nan gida to haka ku aka yi suka ainihin tafi da suka je suka buɗe hujjoji waɗannan hujjojin da na karanta su suka karanta ane ana tattare su amma duk da haka suka karanta ane ana son a yi wayau su malam sani yakubu malaman fada ana ta mazurai ana wurja wurja duk da haka suka ga gaskiya sarki yana son ya fahimci gaskiya suka dabaibaye shi suka hana shi suka dabaibaye shi suka hana shi to malam sani yakubu ka sani kana daga cikin waɗanda suka rinka ba mu shawarar kar mu sake mu shiga ƙungiyar izala saboda ƙungiya ce ta ƴan ta'adda ka taɓa faɗan haka ko baka taɓa faɗi ba ka tuna 86 a barewa muna cikin ƙonannen library na barewa kwaleji ku je ku kai mishi kaset ya zo ya ƙaryata a gabana ka ce a yi hankali kungiyar izala kungiyar yan ta'adda ce suna kafirtar da musulmi dan haka ba kungiyar da za a shiga ba ce. sai dai suna da kyakkyawan manufa tunda sun ce busar da bid'a da tsaida sunna ka faɗa haka ko baka faɗa ba ka zo kana cewa a ji tsoron ana da'awar sunna ana haɗuwa da sarakunan gargajiya da miyagun masu mulki duk ka faɗa haka sai ga ka a lokacin da aka yi rikicin zangon katab lokacin ne malam sani yakubu ya sada da ya shiga fadar zazzau ku ba ku san sirrin abin ba shi ya san ni na sani daga lokacin ya rinka tara taimako yana ta zirga zirga ya kai nan ya komo har ni na rinka karɓo taimako wurin mata da maza daga muciya muna ba malam sani yakubu shi ya san an yi haka daga haka ne sarkin zazzau ya aika aka kira shi sarki ya ɗibi masara da abubuwa ya bayar ya ce a kai wa mutanen zangon katab kun ji salsalar shiga malam sani yakubu fada in ƙarya ne ka zo ka ƙaryata ni ka san ni na san ka mun san juna kar ta san kar ba sauran ragayya tun da dai mun gane cewa ku maƙiya Allah ne addinin Allah kuke son ku yi wa karan tsaye ba ku da wani girma dama sai in kun bi Allah dama mu ba mu ɗariƙa ba ku ne ɗan ɗariƙa suka bi suka tukurkushe ku aka yi ƙoƙarin kwato ku kuma yanzu kuke ƙoƙarin ku sake komawa saboda haka mu girma a wurin mu wanda yake da gaskiya wanda ya bi Allah Don haka ƙarshe da suka je suka gama gabatar da hujja da aka rasa yadda za a yi sai aka ce to mun deji amma mu yanzu mun saki doka cewa a daina sallar juma'a karfe tara sun ji amma ba su yadda ba amma ga doka doka wai za ita ce za ta shafa waɗannan nasoshin babu malamin su kwaya ɗaya da ya je da littafi wanda ya hujja da shi babu wanda ya kawo dalili kawai wai sarauta za su nuna kuma kai mai anguwan muciya mun yi magana da kai jiya ko ba mi ba Na ce shin ana son ai kama karya ne ko musulunci ake so ai me kace cewa kai musulunci ake so ai ce in musulunci ne za a je a bude ne wanda yake da hujja a bi shi sai ka ce to ai ala gafarta malam an je lokacin ai ba tattauna za a fara ba me yiwa za a sa rana ne a je a shirya Na ce kai ko labari na kake ji ka san dai akan karatu ne ni ba sai na shirya ba a ɗaki na muke wannan maganar da shi ina kan gadona yana kan kujera nace dubi littattafai ne duk kewaye da ni dama da hagu duk nace gadona sai na tura littafi sannan nake samun inda zan kwanta nace ka san cewa ko daga magagin bacci na tashi zan yi jawabin karatu yace ni na san ko a hanya aka tare ka za ka yi bayani mai angon muciya ka faɗa haka ko ƙarya nake daren jiya muka yi haka nake dan haka mu ba magana shiri mu kullun a shirye muke in dai karatu ne insha Allah ta'ala amma in kama karya ne mu ba mu gada ba amma in dai karatu ne to duk matsalar da muka faɗa a tirke mu mu kawo dalilai akai Qur'ani ne ko sunna ko ayyukan sahabbai amma in mazurai ne me yasa ba ku yi wa waɗannan ƴaƴanku da ke bin shi'a mazurai ko kuma ƴaƴanku da ke yawo tsakanin gidajen ainihin disco da fati me yasa ba ku yi musu mazurai in mazurai gaskiya ne mu za ku yi mazurai za mu mazuranci ne mu ba yara ba ne ku daina jin ana cewa wai albani yaro ne ku tambaye su waye ya san shekarun albani waye san san da aka haifa albani su je su kawo takardar haihuwa albani yanzu na da tarihi naɗi ni ma sai in iya sa naɗi in sa malam malin da alkyabba an kawo komai in ɗora in riƙe kandiri da malafa duk ba shine kawai abin da suka ci kwaikwayo kansu da shi ba dukkan tun kwari ba cike take da rawani ba to saboda haka ƙarshe da aka faɗi wannan doka sai su waɗannan ni kan ban samu zuwa ba sai suka ce to su ba su yadda ba tunda sai an iya gamawa da su tukuna zan je domin duk fadar gaba ɗaya ba alfahari nake ba babu wanda yake za mu goga da shi a karatu ba wanda zai fahimci abin da zan ce ina faɗin haka gaba ɗaya duk da justice justice da ke wurin da kowa sun sanni na san su kar ta san kar akwai justice ɗin da suke wurin ai sun san wuri ɗaya muke a Abuja sun san ni na san su sun san matsayina sun san cewa ni ba abokin zaman su bane a tattauna da karatu amma ga ɗalibai na nan to suka kasa da ɗalibai na yaushe zan je ni in musu magana da yaran da ba sa ji to saboda haka sai suka ce to su kam dai ba za su daina sallar juma'a ba yadda suka tsara ɗin nan karfe tara goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu tun da dai ga dalilai sun kawo kuma sarki da majalisar malamai da ta fadawa da ta kowa sun kasa kawo dalilan da suka rusa wannan balle su kafa nasu to shi kenan sai ainihin sarki ya buɗe baki ya ce to za mu yaƙe ku kalmar da sarkin zazzau ya faɗi kenan ranka ya daɗe ƙarya nake maka ko ƙazafi ka faɗi haka ko baka faɗa ba domin da suka zo suka faɗa min dan in ƙara jaddadawa sai da na ainihin bugawa mai anguwar muciya waya na ce shin da gaske sarki ya faɗi wannan magana ya ce ya faɗa na ce yallaɓai in ya zama tsakanin ku dattawa aka ce kuma irin wannan maganar za ta fito tsakani da Allah halin da taku ya tabbata ko na sarauta sarki ya ce zai yaki talaka sarki ya ce zai yaƙi talaka to wannan a takaice ne abin da ya faru sannan sai shi sani yakubu sai ya dubi zakariya abdulaziz gashi a zaune sai ya ce gashi nan bai rabe ni baban shi bai rabe ni babu irin yadda ba mai tarbiyyar shi ba amma yanzu ko ziyara ta baye sai dai ni in je in ziyarce shi wai shi ya zama malami sannan sai dawo kaina kuma aka ce shi babana ba Kano ne ya zo ya haife ni don haka ni ɗan bako ne to sai sarkin zazzau da kanshi Alhaji Shehu Idris mai martaba ya buɗe baki da kanshi masarautar zazzau duk baki ɗaya tashi ce duk ba zazzagin da ya kwana zazzau nashin haka duk wanda ba ba zazzagi ba wannan ita ce ka'idar sarauta duk kowa nashi ne amma sai ce to zai kori baban albani daga ainihin zariya to baban albani ya zo zariya fiye da shekaru arba'in da suka wuce tun baka zama sarkin zazzau ba ubana yake garin nan don haka ubana ba zai koru ba to shi kanshi sani yakubu sai sarrafa ya ce a'a ba ruwan uban shi to sai sarki ya dawo abin sai suka rinka yi kamar wani shirin dan kwarai kwarai kamar iroro wai to to shi sai aka dubi mai anguwan muciya yayi galaushi kuma sai ya ce ka ce wa albani zan kore shi daga garina sai ce turan kai da to don haka sarkin zazzau ina sauraron ka ka rubuto takardar kora amma ice ko ku kuka rubuta a tsarin mulki cewa in aka haifi mutum a wuri ya zama ɗan wuri to a ƙarƙashin wannan dokar taku ni kam ba zazzagin zazzaune gaba da baya sai dai shi babana za ku iya zuwa ku kore shi shine ne zo amma ni na nan ne amma in har za a kore ni to za a raba gadon zazzau a bani wajen fatika ne da faki to sai in yi Kano da su amma in ba haka ba to albani baya koruwa dan ni haifaffan nan ne gaba da baya haifaffan nan ne in kai baka san ni haifaffan nan bane tambayi mai anguwarka tun ina karami mahaifina yake aike na wurin mahaifin mai anguwar muciya na yanzu ina kai mishi haraji shi mai anguwar ya san haka tun bai zama mai anguwa ba to duk kun cinye kuɗin harajin mu ne yanzu da kuɗin makarantar mu kuma za a ce za a kore mu to sarkin Kano kai kuma ga sako domin wannan kasar ɗin sai na baiwa malam Ja'far malam Ja'far in ce insha Allah ka isar da shi zuwa ga ainihin sarkin Kano sarkin Kano ga sako ka ji tsakanin jama'arka kanawan zazzau da sarkin zazzau zai kore mu mu ko mu taba jin a Kano an ce za a kori wani ba ka je ka gani Kano tumbin giwa ba irin wanda babu to amma mu nan an ce za a kore mu a zazzau kuma wai ba da komai ba dan mun yi sunna kuma mun je da dalili kaga mun zama ashabul kahfi haula'i qaumun ittakhadhu min dunihi aliha laula ya ya'tuna alaina bi sultanin bayyin wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba wasu matasa ne su bakwai karansu na takwas suka rankaya suka yi gudun hijira daga wani azzalumin sarki imamu muslim ya ruwaito hadisinsa sahihi suka je suna cewa ga mutanen nan namu sun ɗauki wani abu wanda ba Allah ba suna bautawa me yasa ba su kawo mana hujja wadda take ƙarara ba babu wanda ya fi zalunci fiye da wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta wa Allah wallahi mu ‘ya'yan manyan mutane ne, mu ‘ya'yan mutane ne masu mutunci, mu ba ‘ya'yan banza ba ne, kuma mu mun san mutunci duk mai mutunci, malami ne ko mai sarauta, amma ba mu son a taɓo mu, don wallahi faɗa da mu baya daɗi. Ku bar ganin ba sarauta a hannunmu, akwai malanta a hannunmu, kuma kun yarda da malanta, to wallahi ku yi hankali da mu. a yau ɗin nan sai mun muku lugudan addu'a kuma sai mun fara sauke Qur'ani tun daga daren yau muna cewa Allah ya karya ku muna nan mun kididdige alaran momin mu sun iya Qur'ani da kowace irin kira'a za su karanta alqur'ani mu yi yanka da sunan Allah mu ta karkare mu roki Allah Allah ya karya ku kafin ku ku yaƙe mu mu ja ismullahi a'zam manzon Allah ya bamu ismullahi a'zam shi yasa muna da ismullahi azam za mu roki Allah Allah ya karya ku tunda kun ce za ku yaƙi da mu akan addinin Allah kun san Qur'ani gaskiya ne mu muna da ƙarfin da za mu iya tura wasu har Ka'aba su je su zauna su karanta Qur'ani su roki Allah Allah maɗaukakin sarki ga wasu sarakuna sun zo sun ce za su yaƙe mu akan addinin da muke yi su ba su kawo mana hujja ba kuma wallahi wallahi sarkin zazzau ka bi a hankali kar sani yakubu ya ja mutuncin ka ya zube saboda muna ganin ka da mutunci muna ganin ka da girma ba ma kallon ka a matsayin mutumin banza ko dattijan banza ko sarkin banza muna ganin ka da mutunci to ka ci gaba da kiyaye mutuncinka in ka ce za ka yi faɗa da mu girman da kake tunani naka zai iya juyewa sai ya dawo kanmu to muna son ka ci gaba da girman ka na sarauta mu ci gaba da girman mu na da'awa da malanta kowa ya rike mukamin da Allah ya bashi ka bani kunya a matsayinka na dottijo da kake gorin gari ban taba jin ana gorin gari ba a Kano wallahi ka kunyata ni kuma ka kunyata duk zage zage in naje na kalli tsabar idan kanawa 'yan uwana na jini zan ji kunya akan wannan magana sarkin zazzau an haife ni a masarautar zazzau amma ya mun gorin gari wallahi ka bani kunya sannan ka bani mamaki na san kana da ilimin addini kana da ilimi na rayuwa ta yaya aka yi ka kasa kiyaye tsarin mulkin da kuke gudana a kai wanda ya ba kowa fundamental human rights yancin mutum ya ainihin yi abin da yake so na addini shin baka san wannan bane ba a ƙarƙashin wannan bane kuka bar kiristoci suka gina cocina a sabon gari masu gidan giya nawa ne a sabon gari gidan karuwai nawa ne a sabon gari iyan sabon gari muke tambaya masallaci ƙungiyar ansaru kaza ƙungiyar ahbabu kaza ƙungiyar kaza fitiyanu kaza ku tafi Robert Street ku je ku ga masallaci iri-iri har na 'yan Ahmadiyya kamar yadda muka faɗi akwai. shin kun ba su izini duk suna wannan ‘yan mandiri suna yi duk ba ku hana su ba sai sallar juma'a karfe tara ni din nan da nake sallar juma'an nan karfe tara an zalunce ni a garin nan kun nuna ba za ku iya kwato haƙƙi ba amma a wannan ne wanda ba a zalunci kowa ba sai suna aka yi aiki da ita a ita ce wai sarki mai tsohon tarihi irinka wanda ko shehu usman bai yaki masarautar zazzau ba saboda sarki jatau sarki ne malamin sunna shehu usman da yazo sai ya ce ba zai yi wai a yaƙe shi ba yana bin alkur'ani da sunna duk sarakunan ƙasar hausa sai da shehu usman ya yaƙe su amma bai yaƙe sarkin zazzau na lokacin ba amma kai yanzu ka ce za ka yaƙe mu saboda mun ce za mu bi sunna wallahi tallahi ka ba mu kunya to amma yadda ka ce ka sa yaƙi da mu wallahi mun amsa maka kar ka saurara mana ko kaɗan game da duk manufar da kai nufin ɗauka mu kuma ba mu da makami saudiya ba ta ɗaure mana gindi ba iran ba ta ɗaure mana gindi ba ba mu da gwamnati a hannunmu amma hasbuna bainana wa bainakum kitabullah littafin Allah ya ishe mu kuma za mu je mu sauke littafin Allah mun iya Qur'ani tas yadda muka iya karanta Hausar mu za mu je mu karanta Al-Qur'ani mu roki Allah mu kira sunan ka kai tsaye mu gaya wa Allah mu ce Allah sarkin zazzau Shehu Idris ya ce zai yaƙi da mu akan ka Allah ka isar mishi kuma wallahi yanzu sarkin zazzau Shehu Idris Sani Yakubu ya ja ka ɓata ka domin wallahi sanda aka zo min da magana sai na ji na tausaya mushi saboda na san cewa ni ko ban rubuta tarihi na ba dole ƴan baya za su rubuta tarihi na insha Allah to na san ka'idar rubuta tarihi na masu da'awa in aka zo sai an faɗi sarakunan da suka yi faɗa da su to tsakani da Allah tsakani da Allah zan ji kunya a ce an rubuta cewa sarkin zazzau Shehu Idris ya yi faɗa da ni wallahi tallahi darajarka ka ta watse a tarihin addinin musulunci a ce za a rubuta wannan tarihi da Hausa da turanci da larabci Allah kaɗai ya san inda za a yaɗa shi wallahi tallahi wallahi tallahi sun ja mutuncinka ya taɓu a tarihin musulunci domin a yanzu in ka je kana karanta littafin albidayatu wan nihaya ta al-imam al-hafiz ibn kasir in ka ji ibn kasirin na faɗin irin waɗanda suka yi faɗa da ibn taymiya sai ka ji yana lissafa manya-manyan sarakuna ka duba shekara ɗari bakwai amma ga shi ana karantawa sai a ce sarki wane ya yi faɗa da ibnu taimiya duk sarkin da aka ce ya yi faɗa da malami shi kenan matsala ta ƙare to kuma mu a shirye muke don mun san wannan ita ce sunnar ku sarakunan ƙasar hausa ku je ku karanta littafin tarihin abubakar mahamudu gumi wanda sunusi gumbiyar rubuta a ciki ya kawo tarihin mahaifin malam abubakar gumi cewa an haifi malam mahamudu ne a garin shagari malam ya taso yana da'awa yana alƙalanci baban malam abubakar gumi kenan a garin jega sai sarkin jega sai suka sakala da ainihin baban malam abubakar gumi har sai da ya kai uban malam abubakar gumi malam mahamudu kenan sai da ya hijira daga garin jega ya komo garin gumi a nan ya haifi su malam abubakar gumi yanzu wannan tarihin da aka rubuta shekara nawa zai kai ana cewa sarkin jega na wannan zamani ya yaƙi wani malami mai da'awa sunan shi Mahmud wallahi na tausaya maka sarkin zazzo sun kai ka sun baro ka sun cuce ka ko ba a rubuta wannan a rubuce ba kasar din nan kawai za a yada shi a ƙasar nan wallahi tallahi sun rage maka kima domin ya zama dole ne mu tsaya mu bayyana waɗannan abubuwan saboda mun san irin yadda kuke magudi a fadar ku abin da ya faru sai ku je ku kai akasin shi gidan rediyo sai a je a sanar wani da ya sallar idi karfe tara a refinery haka suka je suka ce wai ya tuba to ba mamaki wannan ma su ce wai albani ya tuba to albani bai je fada ba tun da uwata ta haife ni wallahi ban taba shiga fada ba ban taba ganin sarki ba ma ni duk wani har iya ban taba gani ba iya ban taba duk sarkin da ya wuce mai anguwan muciya ban taba ganin shi ba ban taba ganin sarki ba tun da uwata ta haife ni duk wani wanda za a ce sarki ne ko hakimi ko na ina ne ban taɓa gani ba mai anguwan muke nan shi kaɗai ne mai sarauta gargajiya da na taɓa gani to don haka duk wanda ya ce albani ya je da sarkin zazzau ka ce ƙarya ne ban taɓa shiga fada sarkin zazzau babu kuma wani mai sarauta da ke zariyan nan kakaf wanda na san shi ya sani ku je ku bincike su ban san kowa ba kowa bai sani ba ba na hudda da su to wallahi sun cuce ka kuma sun kai ga taɓa mutuncinka sallah kuma za mu ci gaba da yi kun ce ku za ku zo karfe bakwai mu kuma wai mu zo karfe tara to kun kuskure wannan makon ba na karfe tara ba ne wannan makon na karfe sha ɗaya sha biyu ne don haka in ma za ku kawo farmakin kunji amma abin kunya ne kun kasa yaƙar duk waɗannan masu waɗannan abubuwan kun koma za ku yaƙe mu haka 1987 da aka yi kone-kone a garin nan haka sarki ya fito ya ce ‘ya'yan baƙi ne to majalisar sarkin kano ko kun ji iyayenmu sun zo sun haife mu nan, amma sarakunan wurin har yanzu ba su yadda da mu ba su ne mana gori kuma abin mamaki yau yau din nan sai da sarkin Kano dan uwan shi ya rasu sarkin zazzawai je ta'aziyya saboda nuna ana tare amma mu da ke garin an tsangwame mu ana nuna mana cewa mu ɗayan baƙi ne to wallahi ina shirin ka ba da takarda rubutacciya cewa ka kore ni daga ƙasarka ka ga cewa idan ban maka ka a kotu ba wallahi sallahi. ai ba jahili ne ni ba ɗan boko ne ni karka ji wai ana cewa albani malamin hadisi ka ɗauka yadda ka ji ina jawabin nan na ga dama sai in birkiɗe da turanci kafin iya bismillah billahi lazi na iya turanci yadda kaga ƴaƴan kabilu ke tasowa da turanci a bakin su burokin, haka na taso saboda haka babu matsala ka rubuto takardar ka gani mu durkusa a kotu ai ni na san yanci na ni ba irin wanda ake wannan karan tsayen bane kai kuma malam saniya ku kai ka san kai ba shugabana bane tunda ni ba dan kungiyar izala bane idan da wani shugaban kungiyar izala kwaya daya da ya san yana da minna a kaina wanda zai ce shi shugabana ne ina da rijista a cikin ƙungiyar shi ya zo ya faɗa mun san saboda ku mutane ne da kuka ce sunna sai zan da kara a tsakaninmu kuna mara mana muna mara muku to amma tun da Saniya ku ya zama shugaban ƙungiyar izala ake fitina a Zariya. ya ja aka je aka yi fitina da yan shi'a aka yi kashe-kashe akwai dattija a unguwarmu ba gobiri sakamakon wannan fitina aka kashe shi sai ya kuma ko aziya bai je ba amin amin to haka fitintunu iri-iri Malam Ahmad Kauri ya kafa masallacin Juma'a kuka je kuka neme shi da fitina to ku sani a wannan fannin da bambanci tsakanina da Ahmad Kauri domin shi a lokacin yana cikin ƙungiyarku. masallaci kuma naku ne na ƙungiyar izala ni ko albani ba ɗan ƙungiyar izala ba ne ita kanta ƙungiyar izala ta san ba uwata ba ce ɗaya kenan na biyu masallaci ba masallacin ƙungiyar izala ba ne idan abdulhamid shugaban ƙungiyar izala na sabon gari yana da hujja akan cewa waɗannan masallatai biyu da nake karantarwa na ƙungiyar izala ne mu haɗu da shi anan ya zo ya kawo hujja kara ce tsakaninmu da ku kuna aiko mana da takardar neman taimako mu nema mu aika muku daga baya kuka yi fushi kuka daina aika saboda bakar zuciya irin taku kullum muna nuna wa jama'a da mu da ku ɗaya ne tunda muna cewa sunna amma kullum kuna ƙoƙarin ku kafce mu ɗaliban mu ba yadda ba su ba cewa a bada fatawa a daina bin ku sallah muka ce a'a ku musulmi ne amma ba ku fahimce mu bane dan haka a ci gaba da bin ku sallah mu ma muna bin ku sallah masallacin juma'a da muka kafa ba mu ce saboda ku ba ku da sallah ba ku ku ƙungiyar izala cewa kuka yi duk wanda bai zo masallacin ku ba kafiri ne bai da sallah mu ku cewa muka yi masallacin mu in ka zo yayi in baka zo ba duk inda ka je yayi matsalar kenan muka ce ko ɗalibanmu da ke tare da mu ba dole ne su zo masallacin amma muka ce in har suka je wani masallaci to kar su sake su ta da wata fitina tun da dai kai ka je ka same su da masallacinsu ga malam Ibrahim nan jushi wani irin ɗauki ba daɗi ne ba su rinka yi da su ainihin Abubakar Zaria da su Aliyu Talas ba a wancan masallaci ƙarshe cewa ne tun da masallacinsu ne ku bar su suna da yancin su faɗi abin da suke so ku daina muƙabalanta su tun da tsarin su ne su karantar mu ma in muka kafa namu mu karantar to shin yanzu an ɗage ‘yancin addini ne a ƙasar cewa mutum ba zai yi addinin da ya daidai da shi ba kuma addinin da muka ɗauko mun kawo addinin da muka kawo fitina ne zazzakin da kai sani yakubu kake karewa da kai sarkin zazzau ka kasa gurfanar da shi gabanka zazzakin wannan mutunci ne ya ce sayidina mu'awu ya yi sallar juma'a ranar laraba a ina wannan karatun yake ka kura zazzaki ya kawo ka nemi zazzaki ya zo zazzaki yana cika garin nan ai zanga-zanga a ɗauki hoto ganuwar garin ka ake ɗauka aka tambar aka manna tambarin Iran ƙasar Iran aka manna a ƙofar doka sarkin zazzauka sa an cire dan ba zazzagi ne to masallaci yana nan masallacin albani juma'a insha Allahu za ta gudana babu abin da ya isa ya hana sai abin da ya haddasa ta shine Allah madaukakin sarki saboda haka matsalar addini tunda kun ce ku sarakunan gargajiya ne ku ci gaba da sarautar gargajiyarku addini ku ban mu. sani yakubu in yana da magana da ni shi ya san yana da yancin ya shigo gidana ya sallama har uwar ɗaka me yasa bai zo ba to tunda bai zo ba zai iya haɗawa da kai ba zai ci nasara ba zai haɗa da kai ne kawai girman ka ya zube waɗannan kasusuwan ba inda ba za mu je mu yaɗa su ba a ƙasar nan ai ta salati ana cewa sarkin zazzau kuma da ake ganin shi da mutunci ana cewa kasar shi kasan malamai kuma yana faɗa da malamai duk inda ka sani kasar ɗinmu na yawo duk inda aka ji kana faɗa da albani billahi lazi sai an yi kalmar shahada akan ka an yi salati an salawa ubangiji saboda haka wallahi sani yakubu ya saka ka a cikin tarkon da yake wallahi zai taɓa mutuncinka to kun ji jibi sani yakubu ya shirya zanga-zanga to shi tun da ya shigo izalar abin da yake kenan a kaduna nan a haɗa rikici gobe nan a haɗa rikici nan a haɗa rikici gobe a haɗa rikici nan amma duk rikicin nan in ya haɗa da wasu ne amma kanin shi da suke uba ɗaya zazzaki sam nan aka gayya aka ce za a je a kashe shi ya ce bai yadda ba to sallar juma'a masallacin sani yakubu ka sani ba shi daga cikin lissafin masallacin da ke ƙarƙashinka. ni kuma ba ni daga cikin malaman da ke karkashin ka kai ka san wannan kar da kar ne ni da kai ka sani amana ce da aminci kawai muke tare da kai kuma kai za ka iya shaidar ranar da na same ka ko a cikin jama'a daban ko a gefe ko na zo na gaya jama'a wata magana game da kayan ba yau ba yau ne matsalar farko saboda ka to gado don haka marmaza ka rufa a kanka rawanin rufin asiri tun kafin billahi la ilaha illa huwa mu sa kafa wando ɗaya da kai yadda ka san kana tsoron Ahmad Kauru billahi allazi la ilaha illa huwa ni na fi ka firgita ka fiye da Ahmad Kauru dan ni na san ka fiye da Ahmad Kauru billahi allazi ni ina da mafirgitarka yasa kai a hankali kana tsoron Ahmad Kauru fiye da yadda kake tsoron Allah yana magana har hannunka da hanta cikin karawa take billahi allazi kai hankali kai a hankali wallahi sanda aka zo aka ce min an nada Sani Yakubu shugaban kungiyar Izala sai da ne mamaki na ce sani yakubu da na sani eh sani yakubu ai sukar ƙungiyar izala yake ya aka yi ya zama shugaban ƙungiyar izala su waɗanne irin yan izala ne da ba su da kan gado za su bai sani yakubu shugabancin su yana sukar su saboda Allah gashi yanzu duk ya za musu kungiyar ku faɗa mana achievement kwaya ɗaya da aka samu a cikin ƙungiyar izala ci gaba da aka samu a ƙungiyar izala sakamakon shugabancin sani yakubu to jalle su fa wani irin ci gaba ne ba a samu a lokacin shi ba Allah ya gafarta mishi to amma shi wannan ya zo duk ya dagwalgwal al'amari tunda he was he is a class teacher malamin aji ne malamin karantarwa ne yaya zai iya jagorancin mutane mutanen da suka ainihin taso da irin da'awar da shi yake sukarta dan haka duk abin da ya hada da dan uwan shi zazzaki sai ku ga ya ce bai yadda ba amma duk abin da ya hada da wani sai ku gan shi shine a sahun gaba to idan ka yi nasara akan Ahmad Kauru yana cikin ƙungiyar Izala ne masallaci masallacinku ne amma ni kai ka san ba dan ƙungiyar Izala ba ne. kuma kai din nan kana daga cikin waɗanda kuka nuna mana wannan ita ce shawara kan mu sake mu shiga wata ƙungiya kai ka rinka tsoratar da mu kana nuna shiga ƙungiyoyin nan sharri ne ƙungiyar Izala ƙungiyar ƴan ta'adda ce duk sai da ka nuna mana haka amma kuma yanzu kana neman ka zanzare saboda neman muƙami ko ce kake mun mutu ne ko kuwa ba nan nan 86 bane shekara nawa ne ya wuce shekara goma sha uku ne to an manta ne ai ba a manta ba sannan karerayin da ka faɗa a gaban sarki inda gaske ne ka zo ka faɗa a nan wai shi ya tarbiyata kai tarbiyata a me kai tarbiyata a me ka zo ka gaya mani in dai tsakaninka da Allah kake faɗin wannan ko kuma ka kafa wa'azi ka je ka faɗa ka muƙabalance ni in zo in karyata ka ko in gaskata ka inda gaske kake yi saboda sun ga kawai mun taso muna son addinin musulunci ya ci gaba kawai kullum shine suke son su rinka taɗiye mu kullum shine suke son a rinka taɗiye mu in ba haka ba tun yaushe ne muke magana akan za mu sallar juma'a karfe tara karfe sha ɗaya karfe ɗaya ai mun daɗe muna wannan maganar ya fi shekara biyar muna wannan maganar muka ce duk ran da muka kafa masallacin juma'a haka za mu masarautar zazzau ba ruwanta da wannan harkar amma sani yakubu ya je ya saka su a ciki to gashi nan albani ya kasa biyu a kan kaga ya ja muku jangon kuma an sa kasar ɗin ana wata ga wata an gama da zage-zage ɗan shi'a za a koma kan zage-zage masu faɗa da sunna kuma da sunan sarauta to wani irin zazzaganci ne za ku zo mana da shi ƙarshen zamani zage-zagen asali mun san su da bin shari'ar musulunci ne ga sarki jataunan tafi ka je ka karanta littafin shehu usman ka ga yadda malamai suke yaban shi ga kuma malam jafar duk ba malamai bane ba sunna suke bi ba qur'ani suke bi ba to ku za ku zo yanzu rana tsaka ku ce za ku yi faɗa da addinin musulunci wallahi ku hankali da kanku yanzu in nan zan taho sai mai anguwar muciya muka yi magana da shi a waya duk ya tabbatar mana da cewa waɗannan abubuwa gaskiya sarki ya faɗa sai na ce to yalla ya kamata haka yace gaskiya bai kamata a ce muna manya mai haka ba sai na ce to tun da haka ne ku nuna musu abin da ya kamata mana dan shi mai unguwar muciya jiya sai da muka yi wajen awa biyu a ɗaki na ne mishi bayani na ce in mun zauna da malaman sarki in ma har za su kawo hujjoji mai yawa za su kawo mana hujjoji ne daga zantukan malaman fiƙihu mu kuma za mu kawo daga ƙur'ani in ku aka ce Allah ya ce annabi ya ce to wauta ne ka ce malamin fiƙihu ya ce kaza al ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bit tamwihi mal ilmu nasbaka lil khilafi safahatan bainar rasuli wa bainar ra'ayi faqihi haka ilimi shine Allah ya ce annabi ya ce babu laifi a ce sahabi kaza ya ce yanzu dan Allah ba abin da muka kawo kenan ba yace amma ka ce tsakanin manzon Allah da malamin fiqh na an yi sabani yace wannan wauta ce nace in mun zauna jiya sarkin muciya hirar da muka yi da shi a daki na kenan nace in mun zauna za su kawo mana wannan mu kon aka ce Allah ya ce annabi ya ce ba a kawo mana wata magana mu sake daga kai mu kalle ta Na nace na ɗaya kenan nace na biyu tun da muke da kai da amuciyan nan da yaushe ka taɓa jin nata da tashin hankali duk muciya ku je ku duba waye abokin faɗa na ko ina karami ba ni da abokin faɗa ba ruwa na da kai yanzu ku je duk gaba ɗaya muciya ka je ka je ka bincika waye abokin faɗa na da wa nake faɗa kowa muna gaisawa da shi sai dai wanda yake fushi da ni shi kanshi in gaishe shi ko in mishi sallama ya banza da ni me na da shi shi yasa ƴaƴansu da matansu duk gaba ɗaya suna zuwa wurin karatuna tunda ba za ka ba za ka sa kunnanka ka ji na zagi ubanka ba ba za ka sa kunne ka ji na zagi uwarka ba za ka ga uwarka ta zo wuciya na gaishe ta ubanka ya zo wuciya na gaishe shi to yaushe kai za ka yi gaba da ni a'a to so kuke yi sai na zama turun da za mu tsaya muna fafatawa da ku to yadda kuka kulla yaƙi da mu to mu muna ce muku Allah ya ce man adali waliyan faqad azantuhu bil harb wannan faɗan da kuka ce za ku yi da mu ba ku ce za ku yi fada da mu ba sai dan mun nuna muna son Allah muna ƙaunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah yana cewa man adali waliyan faqad abantuhu bil wanda duk ce zai gaba da wani wanda ke so na to nayi mishi izinin ya shirya mai yaƙi saboda haka mu za mu zo sallar juma'a mu kore za ba za mu zo da ita bai wuce dai kuɗin gizo yan sanda ba to yadda kuka san cewa ba kwa son sarautar nan ta ƙare muku to haka mu kuma muke son jinin mu ya kare kan addinin musulunci na daga ciki har da wannan sallar da muke insha Allah to ashe ko tun da haka ne dole sai dai ku ku janye amma mu ba za mu janye ba domin da muka zauna da ku da aka zauna da ku ba ku kawo dalili in ko ba ku janye ba to muna sauraron mu ga matakin da za ku ɗauka amma mu ba mu da kayan yaki, amma muna da alƙur'ani kuma za mu fara sauke alƙur'ani muna yanka muna gaya wa Allah Allah ya yarda a karanta alkur'ani a roƙe shi Allah ya yarda a yi yanka da sunan shi a yi sadaka a roƙe shi Allah maɗaukakin sarki ya yarda a karanta ismullahil a'azam manzon Allah ne bayar da shi a cikin hadisan manzon Allah sahihai da suka zo cikin sunan Tirmidhi manzon Allah ya ba da ismullahil a'azam to mu muna da ismullahil a'azam za mu fara jan shi tun daga daren nan Allah maɗaukakin sarki yayi kulikulun kubra ya aiko muku da duk bala'in duniya da lahira kafin ku zo ku yaƙe mu kawai abin da muke cewa kenan za mu ci gaba da addu'a muna sauke alkur'ani ku kuma ku taho da bindiga ku gani ku taho da makami ku gani mu kuma muna nan da alkur'anin mu a baki kuma muna nan za mu gaya wa Allah kuma Allah maɗaukakin sarki ya rugurguza maƙaryacin cikin mu Allah maɗaukakin sarki ya rugurguza wanda yake ainihin shi yake ƙoƙarin tayar da fitina domin wannan sallah da aka yi ba su da hankalin kowa ba ba a tada fitina ba babu wanda yace bai yadda ba waye ya ce bai yadda ba masallaci namu ne liman ni ne ni ke karantarwa to da wa za a yi rikici don Allah to wai sani yakubu so yake sai na je na yi rijista a ƙarƙashin ƙungiyar shi shi yana shugaban ƙungiya ni kuma ina malamin ƙungiya in an je ci wurin shi ya bani kuɗi in siyo mishi balangu ba haka suke wa malaman ba ba dan haka suka yi ta gaba da bawa mai shinkafa ba Allah ya gafarta mishi saboda ya tsaya akan sunna Sani Yakubu babu irin munafincin da bai so ya kulla tsakanina da bawa mai shinkafa ba wata guda da ya wuce muka yi hira da bawa mai shinkafa kusan awa ɗaya muka yi a wayar tarho muna magana da shi akwai ran da bawa mai shinkafa musamman ya zo garin nan nema na shine ganin farko da muka yi wa juna maganar da ya zo yana gaya mini kenan su Sani Yakubu sun je sun same shi sun ce mishi kana zuwa wurin albani mutuncinka zai zube ya ce me yasa yana wani mugun abu ne suka ce a'a ka san shi ba dan kungiya ne. sai ba mai shinkafa Allah ya gafarta mishi sai ya ce ai mu da muka kafa kungiyar ai ba mu ce sai wanda ke cikin kungiya za mu hudda da shi ba mun ce duk wanda ke son sunna muna son shi don haka akwai waɗanda ba cikin kungiyar suke ba muna son su sai ce albani na cikinsu su muhammad bin usman na cikinsu su su ja'far duk suna ciki su dr ahmad su abdul wahab duk waɗannan tunda suna ƙauna suna muna ƙauna su ko ba su rijista da kungiyar mu ba to saboda Allah to amma duk da haka su malam sani yakubu babu irin kutukucin da ba su yi ba duk abin da kuma suka je suka yi nan da nan ba mai shinkafa ya bugo waya ya gaya mini har wa'azi da aka zo aka yi a nan duk su sani yakubu ne suka raɗa wa ainihin shi alhassan sa'idu adam na jos akan jilsatul israha, wai akwai wasu suna kafirta wanda bai yin jilsatul israha. sai ga ainihin wasu suka taho daga mina suna bincika ta akan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwa guda uku waɗanda ina nan shirye da cewa zan yi wa ɗan ƙungiyar izala rabbi a kansu in Allah ya so matsala akan Kabdu, da matsala ainihin akan jilsatul israha, da matsala akan ajinu sun je sun faɗi ƙarerai to duk garuruwan da suka je suka faɗa sai mutanen garuruwan sun zo don tabbatar da abin kawai alhassan sa'idu adam sai miƙe a nan nan nan mutanen nan ba kunya ba jin tsoron Allah kayan wa'azin da suke amfani da shi mu muka ara musu da dama daga ciki lasifika ta masallacin nan da nake magana yanzu ita aka jona musu amma mutanen nan janareta menene duka don muna nuna musu kullum mu ɗaya ne amma sai alhassan sa'idu kawai sai suka zuga shi akan wannan magana shi kuma bai bincike ba sai ya tashi ya hau wa'azi ya ta ainihin zantuttuka iri-iri da aka tashi wa'azi aka samu ainihin su malam shu'aibu ba da masu suka je suka tambaye shi malam wannan magana ka ji da ka ne ko ko yace gaya min akai inda za ku gane gaya mishi akai yana cikin yi za su dakatar da shi sai sai ku kuka ce fa to yanzu asiri ya toni ya fito karara ya faɗa shekaran jiya ranar asabar kenan a Abuja akwai abokina malam Nura Khalid wanda ya littafi Isbatu Dilala ya ta aliki akan qawaidi da takharijin masalolin cikin shi shirikin malam bawa mai shinkafa ne bawa mai shinkafa da ya mutu muka je ta'aziyya muka haɗu da ainihin su malam eh, Nura a can da muka dawo Abuja shine yake gaya mini da nace to yanzu wane ne ya zauna kujerar bawa mai shinkafa aka ce ai shi alhassan sa'idu ne na ce alhassan sa'idu malam bawa mai shinkafa ya fi so ɗaya ya mini magana akan cewa alhassan sa'idu yana yawan suka shi akan sunna na ce don me za ku yadda yanzu bawa mai shinkafa ya mutu ku ci amana bawa mai shinkafa ku ba da wannan kujerar ga bawa mai shinkafa eh, ga alhassan sa'idu sai ce a sai da aka yi taro da su yusuf sambo da 'ya'yansu bawa mai shinkafa da a'a an yi taro gamsashen taro da shi malam nura aka ce to a sa a kasar a ɗauka alhassan sa'idu ya yarda ba zai taɓa sukar sunna a wannan masallaci ba ba zai kuma taɓa kwashe kafar akan abin da malam ba mai shinkafa ya karantar ba ya tabbatar sai shi nura ya ce muna da dalilai akan cewa kana sukar sunna kuma kana sukar bawa mai shinkafa domin maganganun da ka rinka faɗe wasu sai zan harbin iska ka rinka yi kan bawa mai shinkafa ko a zariya ɗin ma ya ce a kawo wa'azin aka ce a ai kowa yana wurin wa'azin ya amsa laifin shi ya yadda sunna zai tabbatar don haka sai malam nura ya ce to ga ka'ida ko ba a rubuta a rubuce ba dukkan ku da kenan ku shaidu ne idan har ya soki sunna ya ce to zan zo in tunkuɗe shi zo in ci gaba da tafsiri a shekaran jiya jiyan nan a Abuja asabar kenan malam nura yake gaya min wannan magana to wani irin abu kenan kai sani yakubu yaushe ka shiga cikin ƙungiyar izala har da kai za ka rinka nuna cewa sai an shiga kungiyar kuma ahmad kauru da yake cikin ƙungiyar me yasa kuka ki jinin shi idan da saboda ƙungiya ne in yana ƙungiya za ku bar masallacin shi me ya kamata ai da sai ku ainihin bar wannan masallacin ku tabbatar da shi amma saboda son zuciya sai kuka cire shi kuka ce ba ku yadda ya zama liman ba ba ku yadda wannan masallacin ba sai kuka ɗauko Aliyu Talas kuka ɗora wanda kun san tabbas Aliyu Talas bai kai cancantar Ahmad Kauru ba son zuciya ne ku duk wanda zai goyi bayan ku shine malami shine liman tafi sabon garin Zaria ka gani je ka ji irin kacakuliyar hudubar da na'ibin limamin sabon gari yake yi babu na hau ba sarf ya'ani ta kai talatin je ka ji hudu ba kuma kwafowa ya yi ba ma shi ya rubuta da kanshi ba muku yanzu ko da ganganci wurgo takarda nan ka ce in shirya maka hudu ba ko akan menene zan shirya maka ita ina zaune din nan insha Allah to amma duk da haka a'a Amar Kauri bai dace ba su waɗannan tunda suke mara musu baya su ne suka dace saboda son zuciya da kin Allah to wani irin cin amana kuka yi wa mutane kun rabo su da malaman ɗariƙa kun kawo su kuma cikin ainihin izala kun zo kuma kuna ainihin cin amanar su to wannan magana da ainihin alhassan sa'idu ya faɗi ƙarya ike yi mu dai da ke da'awa a kan sunna ba mu taɓa cewa jilsatul istiraha wajibi ba ce ai muna da kasusuwa guda goma da muka yi akan jilsatul istiraha da ajinu a masallacin nan muka yi kuma ku mutanen zariya da kuka je kuka kai wannan tsegumi idan dan Allah ne ku zo ku tabbatar a ina muka faɗi ku fito da kasar ɗin A duk magana da muke a cikin kasar take ina kasar ɗin cewa muka yi jilsatul istiraha sunna ce mustahabbiya kuma duk limaman na izala na garin nan ai na juma'a ba sa yi amma muna bin su sallah idan da mun ɗauka babu sallah yaushe za mu bi su sallah wani irin wulaƙanci kuke wa addinin musulunci mu mu ce a bi ku sallah ku kuma ku ce kada a bi mu saboda kawai son zuciya me dalili sai ku ce saboda su ba ƴan kungiya bane to su sarakunan da kuka kai tsara ƴan kungiyar ne amma saboda kuna son za ku yi fada da albani shine kuka tafi kuka hada kai hadda su Bashir Sambo su Bashir Sambo wannan irin fada ne ba su da Malam Abubakar Gumu ba ku je ku karanta littafin da aka rubuta na tarihin Malam Abubakar Gumu wannan irin dauki ba dadi ne ba ai da shi ba amma yau sai ga Sani kubu ga su Bashir Sambo sun hada kai saboda za a yi faɗa da sunna saboda son zuciya to billahi lazi la ilaha illahuwa mu dai kan a kan addini mun bayar da jininmu mu insha Allahu ta'ala kuma mu ba yan ta'adda ba ne, ba ma zagin kowa ba ma cin mutuncin kowa duk wanda ka ji ko kamar yau ne yau kuka tsogalo mu in ba haka ba ba abin da ya haɗa ba mu taɓa maganar sarkin zazzau ko masarautar zazzau ba karatun mu muke zuwa nan mu yi mu tashi kuma ba ga ɗan gungun can a Kaduna yana sallar juma'a ƙarfe goma ba a masallacin bypass a Kaduna sallar juma'a ƙarfe goma sarkin zazzau Kaduna ba masarautar ka bace ba lardin zazzau bace lardin zazzau ce me yasa baka gurfanar da shi ba har tafsirin shi kuke sawa da azumin nan gashi nan kuma sallah raka'a biyu su dan gungun suke dukkan salloli a zahar da la'asar magariba da isha sun ce ba inda aka ce wai raka'a hudu sallar la'asar da sallar ainihin azhar sarkin zazzau ka ɗauki mataki akai tsakaninka da Allah ka ɗauki mataki akan ‘yan Ahmadiyya da ke karyata manzon Allah a Yoruba Street. To daga ƙarshe ga shawara, sarkin zazzau wannan makamin da su malam sani yakubu suka baka to makami ne wanda zaka buga wa kanka ya zubar da darajarka amma mu ga wanda zamu baka wanda yake zaka samu daraja ka fito a matsayinka na sarkin zazzau ka ce shari'ar musulunci kaga dukkan mu in ba mu goyi bayan ka ba ba sarkin zazzau ba sai ka zama kai ke sarautar Najeriya Najeriya ta zama khilafa ta zama hamshakiyar masarauta duk gaba ɗaya sai a baka goyon baya yanzu wancan ba zamfaran da ke zamfara waye bai goyi bayan shi ba sai dai zindiƙai irin su zazzaki kafirai amma in kana so ba faɗa za ka yi da addini ba fito ka ce shari'a mana ka gani duk malaman da ke zariya duk malaman da ke ƙasar nan za su goyi bayan ka ka ƙara samun daraja ka samu martaba wannan mu ita ce shawarar da za mu baka amma wannan shawarar wai za ka yi yaƙi da mu ha sarkin ka yaƙi da mu ai baka ci riba ba idan ka gama da mu za a ce to da zuwa ya yaƙin ai ya yaƙi ya kashe malamai duk inda aka sa kasa ɗin tafsirin mu an san cewa in Allah ya so ba alfahari muke ba tafsiri muna karanta shi daidai yadda mai tafsirin nan ya rubuta kurtubi ne shi ko malam Abubakar Gumi ne sai a ce da waɗannan sarkin zazzau ya faɗa duk inda aka sa karatun mu na Bukhari sai a ce waɗannan sarkin zazzau ya kashe ai ta salati inuwa ku har kiyama ta tashi kasan zaka shata eh sai ai ne tsine maka albarka alhali kai kawai wani malami ne da ke sanya ya injiniyarin ɗinka yake so ya amfani da kai buƙatar shi tafiya to ƙarshe abin da nake so in gaya wa sarkin zazzau wani gwamna a Kano ya yi faɗa da wasu matasa a kan sun je sun ɗauki addinin musulunci sun yi aiki da shi wannan gwamnan da Allah ya tashi sai mishi kulun kulfita a sama jirgin sama ya fata-fata da shi to wallahi sarkin zazzau ka ji tsoron Allah ka kiyaye addu'ar da yanzu nan zan ce kowa ya daga hannu zami maka kai da masarautarka kafiri ne a Kano Gideon ya rinka ɗaukar alƙur'ani izu sittin ya rinka katsa kashi da shi da aka kama shi sai suka rinka neman su yi dabaru su yi wayau samari suka ce ba za ta yiwu ba suka bi tsakar dare sojojin Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallam suka je suka huda gidan kurkukun gauran dutse ta baya ka duba duk yadda ake gina gidan kurkukun nan da ike maza ne suka huda suka jawo shi suka datse kanshi suka tsire su uku ne dama macen ta gudu namiji ɗaya yana ganin an yanke kan gidiwan kawai sai haɗi zuciya ya mutu aka ga tun da ka kashe kanka ba sai an yanka ka ba kai aka cako kan gidiwan aka kewaye Kano duk mutumin arziki sai da ya sa masa albarka amma lokacin aka rinka kama matasa ana kashewa wannan gwamnan me ya faru faddam dama alaihi ko ba ka jin larabci ka ji an ce faddam dama wallahi ka san gurneti ne ya sauka Qur'ani mun fahimci wannan da kyau ko to wannan matasa suna nan aka ci zarafinsu suna nan wata ran sai da suka kawo gudunmawa wa'azi garin nan suka zo babban dodo suka yi wa'azi suka yi wa'azi to a nan ne har suka gabatar da wannan waƙen da muke son mu faɗakar da kai wallahi sarkin zazzau idan har ka ce za ka yi faɗa da mu wallahi mu yi wa'azi mu wa'azi a kanka mu bayyana wa mutane gaskiya mu maka addu'a mu sauke falaki da nasi mu jaya sun duk mun iya qur'ani ne mu gaya wa Allah wallahi ba za ka iya da mu ba malaman ka kakab ba su san surorin da muke da su na qur'ani ba wallahi kai hankali da mu mun san qur'ani mun san hadisi duk wanda ya taba mun muka wallahi za mu fara alkunuti duk sallolin mu mu kira sarkin zazzau kai tsaye mu ce Allah ya allaka daga wasu da kai akan mulkinka kuma mu roƙi Allah irin addu'ar da manzon Allah ya yi wa sarki Kisra za mu roƙi Allah a kanka mu ce idza halaka Kisra falaki mu ce bayan ka kada Allah ya sake ɗora wani cikin zurriyarka kan mulkin zazzau kakaf mu ja Qur'ani kuma Allah zai amsa mana saboda haka ba ma san a kai ga haka don haka ku saurari waɗannan matasa ku ji yadda ainihin suka waƙe ainihin sojojin Muhammadu da suka kashe wannan gidwa don haka mu ma a shirye muke mu wa'azi su kuma mu zo mu kira su mun san su sun san mu su zo ainihin a yi waƙa waƙan nan ainihin a waƙe ka a nuna kai kana kin addinin Allah don haka kafin a kai ga wannan wallahi ka janye maganar ka ka tuba ka nemi sulhu da Allah abin kaɗai da muke cewa kenan Allah ya kiyaye